يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد درس ونبعي دفت إند هدو يا كراجل لتاه بلوغ المران من أجلة الأحكام na ibn hajarin al'asarai muna cikin kitabul hajji mu za mu shiga babi na shida a kitabul hajji shine babu sifatul hajji wa dukuli makka babin da ke bayanin siffar hajji na annabi sallallahu alaihi wasallam wato yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa da kuma bayani akan shiga makka za mu karanta farkon hadisi na ɗaya insha Allah kamar yadda wannan babu yake magana a kai wato yana siffanta mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa wannan darasi zai yi magana a kan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam daga miƙaci kuma za mu bi hadisin da bayani da kuma sharhi wato a hankali Allah ta'ala yace wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karbo hadisin daga jabir bin abdullah Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinta mun yi magana a baya game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba da labarin hajjinsa sahabbai suna da yawa to amma hadisan da suka fi ɗaukan bayani su ne hadisan da sahabbansa جابر بن عبد الله عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عائشة دا بن مالك حديثا waɗannan sahabai suka ruwaito su ne suka bayani har ma al'imamun nawawi wato a sharhu sahihi muslim juzu'i na takwas da biyar? yace wa haula'i lahum masiyatun fi hajjatil wada' ala ghairihim wadannan sahabbai suna da gudunmawar da suka bayar game da labarin hajjin ban kwana labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam gudunmawar da suka bayar na ba mu labari ta ɗara gudunmawar da wani sahabi ya bayar saboda ka idan kana so ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa idan ka samu hadisin jabir bin abdullah abdullah bin umar abdullah bin abbas aisha anas bin malik za ka samu cikakken bayani kuma ingantacce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa al'imamun dawawu ya ce fa'an ba jabirin huwa. أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع daga cikin waɗannan sahabban jabir abdullahi bin umar abdullahi bin abbas aisha anas daga cikinsu gaba ɗayansu babu kuma wanda ya fi kawo labari a tsari irin jabir bin abdullahi فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جابر يا بعد الأباري كله كل النبي صلى الله عليه وسلم يفتو لغا مدينة إلى آخرها حرزوا قرشان أيكين هج النبي صلى الله عليه وسلم يتي وكان أنس يدخل على النساء ne yasa hadisin anas shi ma yake da muhimmanci saboda a cikin waɗannan kuma babu wanda ke da samun damar shiga wurin matan annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da anas bin malik akwai aisha matar manzon Allah ce amma iyaka gidanta take tsaya amma anas bin malik da yake a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana shiga wurin matan gaba ɗayan su kaga shi ma labarin sa yana da muhimmanci saboda haka yasa yake cewa abdullahi bin umar shi ma a tsarin labarin da ya bayar fasaha anhu annahu kana akidan bi khitami naqatin nabi fi hajjatil wada abdullahi bin umar shi kuma yake rike da akalan rakumin annabi sallallahu alaihi wasallam wato taguwar da manzon Allah yake kanta abdullahi bin umar shi yake rike da akalanta kaga ya ga duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ko ya tafi yana tare da shi don haka labarinsa shi ma yake da muhimmanci har ma yana cewa wa inni kuntu tahta naqatin nabi yamassuni lu'abuha ina karkashin taguwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kanta har ma yawunta yana zubowa a kafada kaga yana tare da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam don haka labarin da abdullahi bin umar ya bayar shi ma yake da muhimmanci saboda bai rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan tafiyar ba to aisha fa abdul al-imam an-nawawi yace fa qurbuha min rasulillahi ma'ruf kusancin da take da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ne tunda matarsa ce idan ka bada labarin abin da ya faru a hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam dole bayanin sai zama yana da muhimmanci wa kazalika tilauha ala batin amrihi wa zahirihi sannan ma akwai al'amuran annabi na koye wanda sahabbai bu sani ba amma ita a matsayin ta na matarsa ta sani sahabbai suna sanin zahirin al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam matan manzon Allah kuma suna sanin baɗi saboda haka ilimin matan manzon Allah yake da muhimmanci ta wajen ginin shari'a wa fi'lihi fi khalwatihi wa alaniyati matansa sun san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata a lokacin da baya tare da mutane ma a kasarata wa ibomi fitnatiha baya ga cewar Aisha tana da ilimi mai yawa sannan tana da basira to idan aka zo ga Abdullah bin Abbas fa al-imam ya ce yace fa mahalluhu min ilmi wal fiqh fi ad wal fahm as-saqib ma'ruf idan aka zo kan abdullahi ibn abbas ilimin sa fahimtar addinin sa sanin al sani mai zurfi abu ne sananne tsakanin sahabban manzon Allah baya ga wannan zurfin ilimi wanda abdullahi ibn abbas yake da shi saboda addu'ar da manzon Allah ya bashi addu'ar da manzo Allah ya masa Allah ya bashi il ya bashi fahimtar alqur'ani yace ma kasarati bahsihi sannan sannan abdullahi Abbas ya kasance mai yawan bincike mai yawan bincike bai tsaya karatu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba Abdullahi bin Abbas bayan ilimin da yake dauka tare da sahabbai a wajen manzon Allah yana zuwa gurin manyan sahabbai kuma yana daukan nasu ilimi ga kuma karfin hadda saboda haka ya san halayen manzon Allah allati lam yahfazha ghayruhu sanin da babu wanda ke da irin sa kamar shi saboda me saboda shi ya dauki ya dauki ilimi gaban a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara da ilimin da ke tare da sahabbai wanda shi bai sani ba sai sai ce wa akhuzuhu iyyaha min kibari sahaba to kamar yadda al-imamu ya faɗa duk wani masanin hadisi zai gaya maka babu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam labari mai gamsarwa fiye da eh, jabir bin abdullahi al-ansari saboda haka yasa malaman hadisi idan suna magana akan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam to hadisin jabir fa shine foundation hadisin jabir shine foundation saboda yi yasa aka samu wadanda suka yi sharhin hadisin gaba ɗayansa aka yi littafi akai littafi akai saboda sharhin hadisin jabir bin abdullah manyan malamai tun zamanin da har zuwa yau suna da yawan gaske yana da wahala masu kirga su amma cikin ikon Allah kamar sharhi na Sheikh Albani marigayi wanda ya masa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha an hujajir radiyallahu anhuma wanda littafin karami ya rubuta na sharhin hadisin jabir bin abdullah wannan sharhin ya fi samun karbuwa saboda ya tattaro riwayoyi da dama na hadisin ba ma da riwayar da ta zo cikin sahihu muslim ba wannan hadisin shi yasa ibn hajjar ya kawo hadisin jabir tunda ana maganar aikin haji ba zai yiwu ka san dokar aikin haji ba sai ma ka samu labarin hajjin manzon Allah idan ka samu labarin hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam to duk wani bayani da za a maka akan aikin haji akan shi yake saboda bayan da za a yi doka ta zo ta taba abin da shi manzon Allah ya aikata a lokacin aikin haji don haka yasa E, ibn hajjar ya kawo hadisin jabir bin abdullah amma ba hadisi ne kadai ya siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka kirga waɗannan sahabbai kowannen su ya ba da labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajji kuma duk labarin guda ne babu wani sabani mai yawa amma jabir sai ba da labarin a tsari na ilimi wanda har zuwa yau wannan ilimin ana amfani da shi ya ɗauko bayani tun daga farko har zuwa ƙarshe kuma bayanin ya yi shi da ilimi da hikima saboda in yace zai bayani filla-filla tun daga barowar manzon Allah madina har dawo wanta to littafi ne da girma wanda ba kowa zai iya karanta shi ba amma sai ya yi shi cikin hadisi guda da ilimi da basira ya tsara hadisi a takaice to mu dawo ga littafi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajja yace mama Allah yayi aikin hajji inji Jabir bin Abdullah kuma shi ibnu Hajar da ya kawo hadisin nan yana da kyau mu sani hadisin ba wai gaba ɗayan sai ya dauko shi ba kaga dai ko a cikin bulugul maram hadisin yana da tsayi to amma hakan ma ba duka ya kawo shi ba ya daddace wasu maganganu ya kawo kawai abin da yake so ya san na sako wanda ya zo cikin hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa hadisin yana sahihu muslim kitabul hajj babu hajjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 2137 wannan hadisin yana daga cikin hadisan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ruwaito hadisin nan shine Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib shi ya rawaito hadisin nan daga jabir bin abdullah muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib kaga jikan al-husayn bin abi bin ali jikan al-husayn wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam domin al-husayn shi ya haifi mahaifinsa shine ali da ake kira zainul abidin sannan shi kuma ali bin al-husayn ya haifi muhammad da ake kiransa abu ja'farin al to shi da yake yana cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a madina ya girma ya ba da labari ya ce da kalla ala jabir bin abdullah wata rana mun shigo wajen jabir tunda an ce jikan al-husaini ne kaga ba a lissafinsa a cikin sahabban manzon Allah shi alhassan da alhussein waɗannan jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai ne yara amma hatta ƴaƴansu ba sahabbai ba ne bare kuma a ce jikokinsu saboda haka shi bai yi zamani da manzon Allah ba jikan alhussein ya ba da labari yace mun shiga wurin jabir bin abdullah wato mun shigo gidansa da yake shi ma a madina yake fa sa'ala anil qaumi yana tambayar mutanen da suka zo gure shi mun kawo masa kamar ziyara saboda aka Jabir sai yana tambaya waye wannan sai a ce wani waye wannan sai a ce wani saboda ya makanci lokacin ya tsufa shi Jabir Allah ya kara masa yarda hatta intaha dai, Muhammad bin Ali ya ce har dai aka kawo gare ni lokacin da aka kawo gare ni fa kuntu sai ce ana Muhammad bin ali bin husayn sai shiru ku duba tawali'u na jikokin manzon Allah kaga tawali'u in ba da haka ba da ya kora abin ya isar da shi ga annabi ai tunda jabir bai gani amma shi ba damuwarsa bane a san shi waye ba damuwarsa bane yace ana muhammad bin ali bin husayn ni sunana muhammad dan ali dan husayn shikenan ya shiru husaynun ba bai faɗa bin ali bin abi talib ba bare ya ce ma jikan manzon Allah saboda ya daraja kansa amma da na faɗi haka shi jabir ya san kowa ya ne saboda ka fa'ahwa biyadihi ila ra'si sai ya miƙo hannunsa ya shafa kaina saboda kaunar manzon Allah da ya shafa kaina fanaza'a zirrin a'la sai ya kunce maɓallin rigana na sama su za'a zirri al'asfal sannan ya kunce matsallin rigar na ƙasa na ƙasan shi wato kamar a aninin riga na sama da na ƙasa sai ya cire ya kunce su ba a a ala sadiyai sai ya dora tafukan hannuwansa kan wato kirjina shi eh, eh, tafukan hannunsa ya dora wato a kirjin muhammad bin ali bin hussein bin abi eh, ali bin abi talib lokacin da ya dora shi wanda ya ba da labarin wato Muhammad bin Ali ya ce wa ana yau mai izin gulamun shafin lokacin ni yaro ne karami saurayi wato hikimar faɗin haka saboda ka gane dalilin da ya sa ya aikata shi yasa imam Nawawi a lokacin da yake sharhin wannan hadisin ya ce yana da kyau ka gane ko abin da shi jabiri ya aikata ma Muhammad bin Ali yayi ne saboda yaro ne karami inda babban mutum ne da ba zai mai haka ba faƙala sai ya ce marhaban bika yabna akhi sai ce maraba da zuwanka ya kai ɗan ya kai ɗan saboda yaron al bin ali bin abi sal'am ma shi ita sai ya ce masa ka yi tambayar abin da ga dama fa sa'altuhu sai na mata tambaya wa huwa a'ma a lokacin ko shi makaho ne wa hadara waqtu salati lokacin sallah ya zo daidai lokacin da nake mai tambaya din za a yi sallah fa kama fi lisaja mustashfan biha sai saboda aka sai jabir ya mike tun da lokacin sallah ya yi, yana cewa fa sallah bina ya mana sallah ya jagorance mu bayan mun gama sallah fa kuntu sai na ce masa akhbirni an hajjati rasulillah ka bani labari game da hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال بيده سي جابر يهدى يدنك لا يسنس قبا دي قدا قوما فأقد تسعا يواري بيا واتو سي حكا ينا نونا مسا واتو لساس الكرا نفرقو فقال زي إن رسول الله مكث تسع سنين لم يهوج تند بايا غني يشي مغو الله يا زونا أشيك أغرم مدينة سيدي شكرا كرا بيتفايت هجبا انجي جابر بن عبد الله sun ma'azana filnati ashira a shekara ta goma sai mazan Allah ya ba da sanarwa ga mutane ba wai na cikin gari har bayan gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwa a gaya wa mutane a gaya wa duniya duk inda musulmi yake anna rasulullahi hajjun bana manzon Allah zai ji aikin haji saboda haka faqadimal madinata basharun kaseeru sai jabir yake mutanen da suka zo madina suna da yawa yan adam sun hadu a garin madina domin waɗanda suka yi aikin hajji da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganar sun fi mutum dubu ɗaya kaga a lokacin kenan ya nuna cewa sun hadu haduwar ba karama ba me yasa suka hadu nan ma jabir sai ya faɗa yace kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi rasulillah kowa yana kokari ne yayi koyi da manzon Allah wa ya amala misla amali kowa ya zo madina yana so yayi aiki irin aikin manzon Allah wannan shine dalilin ma da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sako jama'a su zo saboda kowa ya ne kuma ya tabbatar hakan saboda ya zo a cikin hadisan sahabbai guda uku akwai hadisin Jabir din yana sahihu Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga maimaitawa yana gaya masa habbai lita'khudhu manasikakum lallai ku dauki ilimin yanda aikin hajjin ku zai zama ku dauki ilimin wato ku rika lura da abin da nake yi fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi saboda ban sani ba tana yiwuwa ba zan sake yin aikin hajji bayan wannan manzo Allah ya gaya musu a ba a boye ba abdullahi bin umar yake duk ba mu gane abin da manzon Allah yake nufi ba ashe kwanaki suka rage masa ya bar duniya sai da manzon Allah ya rusu suka ce ah to ashe ban kwanan da manzon Allah yake mana kenan na hakika yana sahihu muslim wato hadisin jabir bin abdullah sannan akwai hadisin sarra'u bintu nabhan sarra'u bintu nabhan ita ma ta ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai inni la adri la'alli la alqakum ba'da hadha ban sani ba tana yiwuwa ba zan sake haduwa da ku ba a bayan bana kuma duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla an gama amma saboda girmama wato tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hukunta wani al'amari na gaibi ba ba shi da iko saboda ya ba mu Allah hakkinsa saboda ka sai manzon Allah ya ce la'alla tana yiwuwa ba za a sake aikin haji da ni da ku ba yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1720 hadisin sarra bint nabhan kuma akwai hadisin sahabi na uku shine abdullah bin amr bin al-aas yanda ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai huduba fi hajjatul wada' فحمد الله وأثنى عليه manzon Allah ya yi godiya ga Allah ya yi yabo ga Allah ya yi musu ba. ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku zu manatikakum ku ɗauki siffar aikin hajjin ku daga gurina fa inni la la'alli ghayru hajjin ba'da ami haza dan ban sani ba tana yiwuwa ba zan sake yin hajji a bayan wannan shekaran ba kaga sahabbai ku Jabir ibn Abdullah sarra'u bint nabhan abdullahi bin amr kowannen su ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta maimaita wannan kalma saboda haka sahabbai ya zama kowa ya sa lura akan hajjin manzon Allah kowa ya sa lura al-imam an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 3 shafi na 326 yace wala hada summiyat hijjatul wada' wannan dalili yasa ake kiran hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa hajjin ban kwana to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa kamar da Jabir ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sanarwa zai yi aikin haji don haka mutane sun haɗu to mu ci gaba Jabir yace fa kharajna ma'ahu saboda haka sai muka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fita daga ina daga Madina hatta idza ataina zulhulayfa har sai da muka iso zulhulayfa shine miƙatin mutanen Madina nan ne za a dauki harami yace fa waladat asma'u bintu umays sai asma'u bintu tu'umai ta haihu yaron da ta haifa shine Muhammad bin Abi Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda ita wannan mata ta sayyidina Abubakar tana da falala kwarai ana sanya ta cikin masana daga mata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Abdul Barri yayi magana cikin kitabut tamhid yace wa ajma'al ulama wa ala jawazi ghusl mar'ati zawjaha malamai sun yi ittifaki akan idan mutum ya rasu matarsa tana da damar ta wanke gawansa ba wai sai a bar maza su zo ba matarsa tana iya wanke shi wannan yana daga cikin abin da sai na abubakar shi ya fara aikatawa sai na abubakar abin da ya bari kenan matarsa uh, ibn abdulbar ya ce gasalat asma'u bintu umaisin a ababakare asma'u bintu uh, Umai ita ce ta wanke sai na abubakar saboda ita ce matarsa uh, a lokacin bi mahbar jullatin min sahaba kuma ka san rasuwar na abubakar bai dade ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan tsakanin nasu bai shekara uku ba to da haka manyan sahabbai suna nan da rai amma duk da haka matarsa ce ta wanke dawansa Allah ya kara musu yarda wa kadhalika gasalat aba musa imra'atu hakanan ma abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari shi ma matarsa ce ta wanke gawansa ana kiranta ummu abdullah bintu abi dauma ummu abdullah asalin sunanta safiya safiya bintu abi dauma ita ce ta haifi babban yaron abu musa lashari shine wanda ake kira abu burda bin abi musa al malik ya ruwaito hadisi wanda yana cikin muwaka an asma a gasalar ababakarin lokacin da asma'u bint umaysin ta wanke sayyidina abubakar fasa'alat man hadara min al-muhajirin wadanda suke wurin wadanda suke gidan sayyidina abubakar bayan ta gama wanke shi sai tana tambayar su ta ga musu cewa inni sa'imatun yau ina azumi fa hadha yawm shadidul bard ga kuma yau an tashi da sanyi mai tsanani tana tambayar waɗannan manyan sahabbai to da ta wanke matacce fa hal alayya min ghuslin shin akwai wani wanka da ya wajaba a kaina fa qalu la sai wadannan sahabbai suka ce a babu wanka ba dole bane amma ba wai asali mijinta na fari kenan sannan abubakar ba kamar yadda jabir yake faɗa wato asma'u bintu abubakar ta haifa masa da shine muhammad bin abubakar a ina ta haifa an taho zulhulai an taho miƙatin madina kafin manzon Allah ya fara aikin hajji kafin ma ya bar garin madina ana zuwa zulhulai fa yana tare da sayyidina abubakar yana tare da sayyidina abubakar kuma yana tare da matarsa asma'u bintu umay ga ta da juna biyu amma fa da ita za a tafi aikin hajji ka duba himma na sahabban manzon Allah saboda haka ana zuwa zulhulai fa sai ta haihu tana haihuwa yaro sunansa muhammad bin abubakar mijinta na fari shine ja'far fayyar wan sayyiduna ali ja'far bin abi talib shine mijin asma'u bintu umaisin na fari wanda labarin ta yazo a littafai da yawa kamar misali yanda yazo cikin siyaru a alamin nubala yana juz'i na biyu shafi na 283 al'imamu zahabi ya ba da labarin asma'u bintu umaisin yana cewa matar sayyidina abubakar mijinta na fari shine ja'far wan sayyiduna ali wanda ya girma sayyidina ali da shekara goma ja'far yana gaba da sayyidina ali da shekara goma Allah ya kara musu yarda to farko ta tana cikin waɗanda suka fara musulunta mijinta shine ja'far wan lokacin da suka yi hijira daga makka suka koma habasha da ita da mijinta wato shine Ja'far bin Abi Talib a can ta haifa masa yara a can Habasha ta haifa masa Abdullahi ta haifa masa Muhammad kun ga an samu Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib sannan kuma gashi yanzu ta haifa masa na Abubakar yaro ya sa masa suna Muhammad saboda ka yi zama tana da yara biyu dukkansu suna kowannensa sunan shi muhammad sunan yaron da jabir ta haifa da ja'afar wato shi ne eh, muhammad sannan kuma ga yaron ta haifa da sinna abubakar allah ya kara musu yarda wanda ya zo hadisi ya zo cikin sahihu muslim yana kitabu fada'il sahaba al-imam muslim yi badi akan falalan falalan ja'far bin abi talib da matarsa asma'u bintu umayr matarsa saboda ita ce wato shi da mijinta na fari hadisin abu musa lashari da ya ba da labari yana cewa lokacin da su mutanen yaman shine abu musa suka yi hijira daga makka suka koma habasha ya ce na ja'afar abin abi talibin muna zuwa habasha sai muka taras da ja'afar bin abi talib da shi da matarsa asma'u bintu umai da wasu sahabbai waɗanda suka hijira daga makka sai ga sun haɗu gaba ɗayansu a habasha suka zauna a nan Fa فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي sallallahu alaihi wa sallam, في نفتتها خيبر suka dinga zama a habasha ba su bar habasha ba wato sai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu nasarar yakin khaibar kaga ya riga ya hijira ya dawo madina an yi yakin badar an yi uhud an yi yake-yake har an kai ga yakin khaibar wannan lokaci da aka yakin khaibar sai mutanen da suka hijira zuwa habashan nan suka taho suka dawo madina Wa وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ثم lokacin da suka zo Madina a da lokacin suna makka suna da kima. hijira da suka yi amma yanzu da suka yi hijira suka dawo madina sai zama sauran sahabbai ba sa ganin su da kima saboda su sun bayan hijirar da suka yi sun yi hijira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina kenan sannan kuma sun dade tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ma an gansu sai a rika cewa a hau inda hijiran ma da kuka yi ne kuke abin nan mun riga ku ai sahabbai saboda su alfaharin su shine addinin Allah ودخلت ودخلت أسماء بنت أميس وهي ممن قدم مع معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة saboda ka sai ita asma'u bintu umai sun dawo madina da ita da mijinta da sauran waɗanda suka yi hijira zuwa habasha sai ita asma'u ta ce bari ta kai ziyara gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ziyarci hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad kanat hajarat ila najashi fi man hajara dama can ita hafsa din kai hijira zuwa habasha kafin ta dawo madina hafsa ta hijira saboda haka ya zama dama sun saba da ta zo madina sai ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo wurin hafsa sai ga sayyidina Umar shi ma ya shigo ga hafsa sayyidina Umar ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakala umaru ala hafsa wa asma'u indaha sayyidina umar ya shigo ga asma'u bint umaysin tana wuri. sai sai sayyidina umar lokacin da ya ga asma'u yace man hazihi yana tambayan hafsa yarsa wace ce wannan kala sai hafsa tace asma'u bint umays sai sai sayyidina umar yace al-habashiyya hazihi al-bahariyya matan nan ta habashe ne wanda suka hauji ruwa su ne suka iso ka kama suna umar yana mata ba'ani to wannan sai ya sosa mata abin da dama can a gari ake fada mata shi kuma sai na umar bawa ya faɗa ne don ya bata mata rai ba yana tambaya don bai ma gane ta ba wanda take habashan nan ne wanda suka biyo ruwa suka dawo tambaya yake to amma duk da haka abin da ya daɗa tabbatar mata kamar sai na umar ya faɗa ne saboda ranta ya baci sai sai na umar lokacin da asma'u ta ce na'am ni ne sai ya ce sabaknakum bil hijra ai mun riga ku hijira kaga shi kuma abin da ya faɗa ba zai bata masa da bane sai ya taras da dama can a gari an yi ta gaya musu wannan magana abin yana ta da hankalinsu suka sai na umar ya tabbatar kuma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban matar manzon Allah fa nahnu ahaqqu bi rasulillahi minkum sai na ya ce mun fi cancantar kusantar manzon Allah fiye da ku saboda hijiran da suka yi abinda sai na umar ya faɗa gaskiya ne sun yi hijira a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi annabci yana da shekara biyar kawai don Allah yana da shekara biyar da samun annabci suka hijira suka koma habasha yanzu sun dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara yakin khaybar kaga shekara ta bakwai a can makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku a shekara ta biyar suka bar makka suka je habasha shekara nawa suka yi kafin ma manzon Allah ya hijira daga makka ya dawo madina bayan ya dawo madina sai a hijira ta shekara ta bakwai kaga an samu shekara goma sha biyar rabuwansu da annabi sallallahu alaihi wasallam suna habasha don haka abin da sai da umar ya faɗa haka ce saboda ilimin sun ya zama waɗanda ke tare da manzon Allah suke samu akan daɗe kafin shari'a labarin wani abu da aka shar'anta ya isa gare su waɗanda ke can habasha tun da lokacin su babu rediyo lokacin sai na umar ya faɗi wannan fagabi ba sai ta fusata sai ta ranta ya ɓaci saboda kowa ya faɗa mata hankalinta mai tashi ba amma yanzu magana sai na umar ya tara hankalinta sai ta ce kalla wallahi kuntum ma'a rasulillah lallai kun kasance tare da manzon Allah ya ta'imu ja'i'akum idan ma gata ne ku kuka samu saboda bai yiwa ka kwana da yunwa manzon Allah zai baka abin da zaka ci amma mu ba haka muke ba wa izu jahila to idan an samu jahili yayi kuskure ga annabi nan kusa zai karantar da shi mu kuwa muna habasha wa zai karantar da mu ce wa kunna fi dare aw fi ardil bu'ada al-bughaba bil habasha mun kasance a kasar da take nisa labari kafin ya iso ma akan dade muna habasha kasar da ba ma ta larabawa ba ta ce amma duk da haka wa zalika fillah zaman da muka yi a habasha zama ne da muka yi domin Allah wa fi rasulihi kuma don wato ainihin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ashe ba zaman mu kawai muka yi ba tana ga yana na Umar ta ce wa mullahi kuma ina rantsuwa da Allah la abu at'imu ta'aman wa la ashrabu sharaban ban cin abinci ban shan wani abin sha hatta azkura ma qulta li rasulillah sai na faɗi abin da ka gaya ne sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan da ka faɗa ne tana son ma ta ji gaskiyar magana wai me matsayin su ne saboda haka sai ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kunna nuqza wa nukhaf zaman da muka yi an cutar da mu tana faɗa masa ta ce muna cikin zama na fargaba to idan wannan zama da muka yi saboda daɗewar da muka yi ba mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na ƙasa gare mu sa'azkuru zalika lin nabi wa as'alukum zan gaya ma annabi sai in tambaye shi tace kuma wallahi la asdi ba zan yi ƙarya ba ban ƙara komi wala azigu ban ragewa ban ƙara yani wala azidu alai suna ciki sai ga sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lamma ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam ina umar ya riga ya tafi tana nan gidan annabi har dai manzon Allah ya iso tace ya nabi Allah ina umar kala kaza wa kaza sai na umar ga abin da ya faɗa ya ce mu kaza da kaza su kuma kaza da kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma kunti lahu ke kuma me kika ce masa na umar tace kuntu lahu kaza wa kaza ni ma na faɗa mar kaza da kaza kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa bi ahqqa bi minkum shi umar bai fi kusanta da cancantar ya zama yana tare da ni fiye da ku ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa lahu wa li ashabihi hijratun wahida sannan ma ai da shi Umar da duk yan uwan Umar sahabbai hijrar su guda ɗaya ce wa lakum antum ahlu ahlu safinati hijratan amma ku da kuka biyo jirgin ruwa kuka dawo hijrar ku guda biyu ce kun yi hijira zuwa Habasha kuka hijira daga Habasha zuwa Madina saboda haka ladan kuma ya ninka ne akan nasu kala ta ce falakadar aitu a ba musa wa asaba safina to duk wanda ya dawo daga habasha wato sai ya tafi wurin asma'u saboda daukar ilimin hadisin nan saboda ma ya ji daɗi saboda ka za a zo asaba safina ya a ya atuni arsalan wa za ka ga suna wasu suna zuwa wasu suna aike a je a tambayi asma'u wai mai manzon Allah ya faɗa ne an hazal hadisi sai ta ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai su da suka yi hijira daya mun mun ko biyu muka yi don haka mun ma fi su saboda haka sai suna ta jin daɗi asma'u ta ce ma mina duniya shay'un duk duniya babu wani abu da za ka yi tunani zai sa ɗan adam ya yi farin ciki hun bihi afrahu wala a'zamu fi anfusihim wanda ya fi girma wato wanda ke da girma a cikin rayukansu wanda abin da zai faranta musu rai a wannan lokaci <clears throat> babu abin da ya fi min maƙala lafumin nabi sallallahu alaihi wasallam fiye da maganan nan da manzon Allah ya faɗa suna jin daɗinta saboda sun samu daɗin wato karimci ashe zaman da suka yi shekarun nan ba na banza ba ne <clears throat> ana ta rubuta musu lada ko da dai waɗannan sahabbai da suke tare da annabi a garin madina ba shakka sun kere musu ta wajen ilimi da kuma wasu falala kasancewar suna da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga abinda da manzon Allah ya faɗa laisa bi ahqqa bi minkum shi Umar bai ci cancantar ya zaman sahabi gare ni fiye da ku ba saboda ka dukkan ku daraja ɗaya ke a matsayin ku na sahabbai bayan wannan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam yace su fa hijirar su guda ce ko kuma hijira biyu ce kaga manzo Allah ya tabbatar kenan sun fi daraja akan waɗanda ma suke tare da shi a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam eh, ya faɗi wannan saboda haka hankalinsa ya kwanta asma'u tace fa laqad aitu aba musa abu musa lashari shi kan ma yakan manta da ya taho ya tambaya sai ya sake dawo in ta. yace sai ya manta ya faɗa wa hu la yasta'idu hadha alhadith minni bayan wani lokaci sai ya dawo yace to Allah karanta min hadisin nan mana saboda ya ƙara jin daɗi a rayuwarsa saboda darajar da ya samu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala al-imamu sahabi eh, yana bada labarin ita eh, wato yana bada da labarin Ja'far bin Abi Talib da matarsa Asma'u bint Umayr saboda a cikin siyarwa a alamin nubala juz'i na biyu shafi na 283 yace fa kama Ja'far fil Madina ashhuran to Ja'far ya dawo daga Habasha da shi da matarsa Asma'u bintu Umay sun dawo Madina yan watanni kadan suka yi watanni ba su ma shekara ba sai ga manzon Allah ya kira Ja'far ya bashi jagorancin yaki da za a tafi shine yakin Mu'ta ana tafiya kuwa Allah ya amshi ran Ja'far bin Abi Talib saboda ka sai mutuwar shahada matarsa asma'u bintu umay kaga shikenan <clears throat> ta shiga ta kaba tana gamawa fa tazawwaja biha abubakar ne siddiq saboda ka sai sunna abubakar ya aure ta sayyidina abubakar ya aure ta fa waladat lahu muhammadan waqtal ihram a lokacin da manzon Allah ya himmar zai tafi aikin haji yana tare da sayyidina abubakar da kuma matarsa asma'u bintu umay ga da juna biyu sai ta haihu a zulhulaifa shine jabir yake ba da labari <clears throat> ta haifi yaro da ake kiransa muhammad bin abubakar ne siddiq fa hajjat alwada duk da haka ta yi wannan aikin hajjin da jinjiri tana kuma cikin wato eh, tana cikin biki haka nan ta yi aikin hajji to bayan an tafi aikin hajji an dawo fa <clears throat> Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta sai na abubakar ya zama shugaba <clears throat> thumma tuwfiyat siddiq bayan shekara biyu da yan kai sai mijinta ya rasu shine abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda ta wanke gawon akai janaiza bayan ta gama ta kaba ba sai ga sayyiduna ali ya taho yana bukatar ya aure ta me ya matsayin sayyiduna ali ga mijinta na fari kanin mijinta na fari shine ja'far bin abi talib ya girma na ali da shekara goma Allah ya gara musu yarda sau da ka sai na ali ta ho yana bukatar aurenta ta yarda. sau da ka sai ta auri na ali bin abi talib kaga ta auri jafar bin abi talib na abubakar siddiq ga kuma ali bin abi talib shi kuma na ali ta haifa masa da yahaya da kuma aunu kaga ta haifi yara ma Ja'far ta haifi yaro ma Sayyidina Abubakar ta haifi yara ma Sayyidina Ali saboda haka abinda zaka lura a nan shine shi Muhammad bin Abi Bakarin din nan a ina ya zauna a wajen mahaifiyarsa sai ya zama ya girma a hannun Sayyidina Ali bin Abi Talib Muhammad bin Abi Bakar ya girma a hannun Sayyidina Ali bin Abi Talib al-Imam Zahabi ya bada labari yace kafin akan samu rikici tsakanin wa da kani tana da yaro muhammad bin ja'far bin abi talib tana da yaro muhammad bin abi bakar siddiq kowannensa muhammad duka yara ta tafakara ibnaha wata rana da rikici da ya shiga tsakanin su sai suna alfahari fakala kullum min huma kowa yana cewa ana mu minka kai na fi ka ya za ka gwada min na fi ka yaran suke fada wa inna abi khairun min abika babana ma ya fi babanka suna alfahari ma juna shi yaron jafar muhammad bin jafar yana cewa ai jafar ya fi na abubakar kenan yaron na abubakar kuma yana cewa ai na abubakar ya fi jafar kuma cikin ikon allah ga mahaifiyarsu asma'u bintu umayr ga sayyidina ali saboda ka sai na ali ce iko bi kuma yanzu ke za ka yi alƙalanci tsakanin yaran da ke hukunci ga muhammad bin jafar ga muhammad bin abubakar kuma duk suna gidan sayyidina ali bin abi talib wani hukunci zaki tun da kowannen su ya ce ya fi dan uwansa kuma babansa ma ya baban wancan sayyidina ali bin abi talib ya ce eko bi bainahuma sai ita asma'u take gaya ma yaran ta ce ma ra'aitu shabban min al-arabi khairan min ja'far dun larabawa banga magidanci matashi wanda ya kai ja'far alkhairi duk larabawa ta ce kaga tana nuna babu wani balarabe wanda darajarsa ta kai ta ja'far sai ta ce wala ra'aitu kahlan khairan min abi bakr idan aka dawo ga dattawa fa ban taba ganin dattijon da ya fi sayyidina abubakar daraja ba a cikin larabawa gaba daya ta gaya ma yaran kaga ta ya shine sai na ali ya ce ma tarakti lana shi mu da biki bar mana wani gibi ba wato babu kafan ma da shi sai na ali zai shiga kenan ko ce wannan hukunci da kika yi biki sama mana wani wurin da zamu kusa ba sai ce to amma gaskiya ne walau qulti ghayra kulki qulti lamakatuki da a ce kin faɗi sabanin haka wallahi da na ji kyamai inji sai na ali ya ce kin faɗi gaskiya shine sai an ta a anta kiyaru ta ce matsayin da ali idan aka samu mutum uku kai ne mafi kaskanci mafi kankanta a cikinsu ta wajen daraja to a hakika wato waɗannan mutane ku sun isa masu daraja kamar tana nuna na ali in bayan biyun nan kuma a wurinta a duniya babu kamar shi kaga shi mata ba shi shi matsayi Allah ya kara musu yarda lokacin sai na abubakar ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah asma'u bintu abi bakr eh, asma'u bintu umays wato ta haihu saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata umarni shine abinda jabiri ke bamu labari akai mu ci gaba faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace igtasili ki wanka wastafsiri bi saudi kuma ki yi kunzugu da wani kyalle a samu kyalle tufafi ta yi kunzugu da shi wato ta sanya shi kamar bance nan da za ka hana jinin biki sauka domin da larabci da aka ce al-istifar shi ne an yi dukkan al’insan izarahu bai na fafi zaihi mutum ya kawo wato kamar kyalle ya ɗaura bance. wanda shi ake kira al-istifaq ya sanya kyalle ta kasan cinyarsa ya jawo shi ta gefen wato abin nan kwibin sai zama ya daura shi ya zama kamar an an daura kamar yanzu ne a ce mace ta sanya ko dafas ko wani abu kamar pampas ko kyalle irin na mata wanda mata suke sanya wani al'ada shi yasa al-imamu sindi cikin ta sunan ibn majah a juz'i na uku shafi na 496 yace wa huwa an tashudda farjaha bi khirqatin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ta samo kyalle da za ta toshe al'auranta liyam na'asa yalana dam saboda wannan kyallen ya hana zubowan jini a jikinta amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya sai yace ce mata ki wanka kuma ki zubo da kyalle wato ki nemi kyalle ki sanya shi ki rufe al'auran ki da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wa ne kuma ki haram ki haramin aikin haji to anan ya tabbatar mana cewa biki baya hana mace ta yi aikin haji inda ta sashin hukunci ne sai da ta sashin kiwon lafiya ana tsoron abin da zai faru da ita wannan kuma amma ta wajen aikin haji biki baya hana mace ta yi aikin haji baya hana mace ta yi harami da shiga harami na aikin haji ko na umra mun karanta a baya bayanin da imam nawawi ya cikin yayi a Sharh Sahih Muslim a juzi na hudu shafi na 233 al-Imam nawawi ya ce wa fihi sihhatu ihram an-nufasa'i wal ha'ib wannan hadisin na Jabir ya tabbatar da ingancin haramin mace da take cikin biki wal ha'ib da kuma macen da take cikin jinin haila mace in tana cikin jinin haila ko tana cikin jini na biki tana shiga harami kuma haraminta ya inganta wasu hibabu iktitalihima lil ihram kuma mustahabi ne su yi wanka duk da cewar suna cikin jini na biki mustahabi ne su yi wanka wanda ya nuna cewar ba wai sai mace na da tsarki za ta yi wani wankan ba akwai wankan da idan ya samu za a yi shi ko da a ce mace tana cikin jinin biki ko tana cikin jinin haila wanda shi yasa wasu malamai ke cewa inda a ce mace tana cikin haila idan mace na cikin eh, haila sai ta yi mafarki na jima'i kaga kenan janaba ta same ta gashi tana cikin haila sai malamai suka ce wannan jinin biki eh, haila da take ciki baya kawar da wajibcin wankan janaba saboda haka za ta yi wankan janaba sannan kuma ta ci gaba da kore eh, wato rakiyar jinin haila har zuwa lokacin da ya dauke kafin na ta yi wanka to amma da dama malamai sun fi rinjayar da cewa ana binta bashin wanka guda biyu kenan shine za ta jira sai lokacin da hailan ta dauke idan jinin hailanta ya dauke sannan sai ta yi wanka na farko za ta yi wankan haila sannan ta yi wankan janaba kuma kowane fahimta mutum ya dauka ba laifi bane amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara a nan wanka na shiga ihram jinin haila da biki baya hana su kuma al-imam an-nawawi yace wa huwa mujma'un 'ala al-amr bi wannan magana malaman sunna sun ittifaqi akai malaman sunna sun ittifaqi akai illa dai kawai akasarin malamai suna cewa wankan mustahabi ne wankan da mai haila da mai biki za ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga asma'u binti umay ta yi wanka wankan harami shin wannan umarni da yayi wa harimi wa harimi ki shiga harami wannan umarni da yayi cewa ta shiga harami yana nuna wankan wajibi ne akasarin malamai suka ce la mustahabi ne musahabi ne saboda na tsafta ne ba na ibada ba ne illa dai akwai malamai da yawa waɗanda suke ganin wajibi ne saboda ya ya samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal haid wal nufafa yasihu minhuma jami'u af'al al hajj illa tawaf wa rak'atayn al imam an-nawawi yace dan mace tana haila ko tana biki baya hana aikin hajji duk za ta yi abu kadai guda ɗaya da ba za ta yi ba shine dawafi dawafi da nafila raka'a biyu da ake bayan an gama dawafi su ne kadai idan mace tana haila ko tana cikin jinin biki ba za ta yi ba amma hatta fa'ayi mace na iya yin sa kamar misali mace ta tafi umra ta gama tsawa ta shiga sa'ayi sai jinin haila ya yanke la ba za ta bari ba ta karasa sa'ayinta jinin haila baya bata sa'ayi amma tsawa fifa jinin haila yana bata shi saboda akwai hadisin Aisha wanda yana cikin karatun da zamu insha Allah a wannan babi ita ma ya faru da ita hailar da ta same ta ga Asma'u bint Umay ita kuma biki ne ya same ta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa Isma'i ma yasma'ul hajj ghayr Allah tatufi ke duk abinda alhaji zai aikata sai dai ba za ki dawafi ba idan an isa makka saboda haka anan nafila da ake yi a lokacin wato da za a yi harami ba dole ba ne wankan da za a yi a lokacin da za a shiga harami ba dole ba ne wato kowane su suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita asma'u kaga ba ta yi wannan nafilan ba da a ce nafilar da ake yi a farkon shiga harami a miƙati da a ce wannan nafilar dole ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta rama lokacin da bikinta ya dauke da zai ce kirama amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata umarnin haka ba don haka lallai wanka kafin a shiga harami ya samu hujja na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin na Jabir ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mace da take cikin jinin biki ta yi wanka kafin ta shiga ihram sannan mun karanta hadisin Zaid bin Sabit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin sa yace tajarrada li ihlalihi Waqtasala, manzon Allah ya tuka kayansa yayi wanka kafin ya shiga ihram hadisin yana irwaul galil hadisin 149 to idan aka ce wannan wanka da asma'u aka yi mata umarni ta yi wanka ne na ibada sai ce wanka ne wanda yake na tsafta wanka ne na tsafta kamar yadda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa cikin wato littafin su na aikin haji yace wali annal ittisal a'ammu wa ablagu fi tanzim wa izalati ra'iha wankan ne zai fi kawar da karni na jini daga jikin mace mai wanda ta haihu kaga in ta yi wanka za ta rage mu kanta karni ga kuma tafiyar da za a yi ga wuri mai nisa بل إن للمرأة الحائض والنفقاء أن تغتسل قبل الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت, بنت أميس وهي نفقاء an تغتسل manzon Allah ya yi umarni ga asma'u ta yi wanka tana ziki ya yi umarni ga aisha an taktasar lil'ihirar fil hajji wa ke haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga aisha ta yi wanka lokacin da take ta gama haila saboda haka da mai biki da mace mai haila za su yi wanka lokacin shiga ihram اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله جابر بن عبد الله يأتي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد kuma manzon Allah ya yi صلى a masallacin wato zulhulaifa masallacin da yake miƙa ثم ركب القصواء sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa ya hau taguwarsa in ka duba fatul bari mujallar na shida shafi dari shida da ashirin da tara ibn hajar ya ce ismu na ƙasar rasulillah sallallahu alaihi wasallam asali alkasuwa sunan taguwar manzon allah kenan sunan taguwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta alkasuwa me yasa ake kiranta alkasuwa asali ma'anar alkasuwa mai guntulallen kunne shi da larabci kana farfa uzuni ha makfu'a idan taguwa ko rakuni ya zamanto kunnanka ta sama toliyar kunnan an yanke to sai a ce ba'irun aqsa idan mace ne idan taguwa ce kenan sai a ce na katun kasuwa kuma wannan taguwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da tarihi yana da kyau sani akwai hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo yana yana sahih Bukhari kitab manaqib al-ansar babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha Aisha ta bada labari eh, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira lokacin da zai bar makka ya dawo madina ya hana sai abubakar yana ta hijira har dai zuwa ranar da Allah yake annabinsa izini ranar da Allah ya aiko izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ta ce faja a rasulullah sai ga manzon Allah ya taho gidanmu saboda lokacin ba ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a riga an yi aure ba tana karama ta ce sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanmu fasta azana fa uzina lahu manzo Allah da ya taho gidan sai ya nemi ya nemi izinin shiga sai aka masa izin kaga ya nuna cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kutsawa gidan mutane gidajen mutane sai ya nemi izini ka duba tsakaninsa da sayyiduna abubakar amma sai da ya nemi izini saboda baka san yadda zaka tarar da mutanen gida ba ba daidai bane mutum saboda wai don wannan al'adar mu ce musamman hausawa wai saboda kai wa ne ka zo gidan kani ya za a yi ka tsaya kofar gida ka aika a maka izini saboda haka sai ya kuso gida kawai sai dai ka gan shi a tsakar gida saboda wa ne ko kani ne ko babba ko kawu kuma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun ana maka take ba da labari a lokacin da Allah ya masa izinin ya yi hijira lokacin da ya zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya yi nemi izini aka ba shi izini fadakalar nabi sallallahu alaihi mazan Allah ya shigo gidan yana zuwa sai ya ce ma sayyidina abubakar akhrij inda ka. duk waɗanda suke tare da kai ka fitar da su waje wato ina da sirri da zan yi da kai فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله أي وأن عندك تشيوى سفتتين أي يالنك يا رسول الله inna ma hum ahluka ai iyalanka ne ya rasulullah bi abi anta ya rasulullah wanda ke nuna cewar tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya aure Aisha amma ba ta tare ba saboda sai da aka dawo Madina kafin nan ta tare ita iyalanka ne kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata fa inni qad udida li fil khuruj to yanzu an aiko min izini in fita daga garin makka yin hijira an aiko min izini wato Allah ya bashi izini fa kala abubakar sai sai na abubakar nan take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ashabatu bi abi anta ya rasulullah ina roƙon in makwabce ka in sahibce ka in kasance tare da kai a wannan hijira da aka yi maka izini fa kala rasulullah sai take manzon Allah ya ce masa na'am kwarai kwa na maka izini wato za mu tafi tare amma wato hikimar Allah tabaraka wa ta'ala shi sai na abubakar tuntuni ya riga ya sayo wasu raguma guda biyu ya aje su kaga ba a amar izinin ma za a yi hijirar tare da shi ba amma tuntuni ya riga ya adana wasu ragumai guda biyu saboda haka sai sai na abubakar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa khudh bi abi anta ya rasulullahi idarahi lakai hatain ya rasulallah ga taguwa nan guda biyu ga wato raƙuma nan guda biyu ka zaɓi guda fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake bi sama ne zan zaɓi guda amma akan zan biya kuɗin shi ba kyauta ba in ka zo fatul bari ibn hajar yana sharhin wannan hadisin Aisha yana mujallal na 7 shafin 232 yace akwai riwayar da ta zo cikin tarihi na ibn ishaq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya ce masa gara kuma guda biyu ka zaɓi guda sai mazan Allah ya ce masa la'ar kabu ba'iran zai tafi wali ni ba zan haura kumin da ba nawa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan haura kumin da ba nawa ba ne kaga shi sai na abubakar ya sai rakuman guda biyu ne saboda manzon Allah ya hau ɗaya a matsayin kyauta shi ya sa lokacin da manzon Allah yake ban hawara kumin da ba nawa ba sai na abubakar nan take ce fa huwa zaka to ai kai ina nufin na baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake la <clears throat> ban yadda ba walakin bi saman alladhi ibta'ta hadiki sai dai zan karbi ragumin nan amma a kudin da ka saye shi wato yanda ka sayo din ma ba rage ku duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokari ya karantar da mu addinin Allah saboda shi manzo ne na Allah bai takura ma wani a rayuwarsa ba kaga da zai ce je ka nemo mana raƙuma da yawa saboda saboda malamin sa ne ko la manzo Allah bai haka ba da ya riga ma ya kawo kuma yace ban karba sai da kuɗi ka yadda kuma kuɗin ma ban san rage yanda ka sayo haka zan biya ka sai na abubakar ce a kan su haɗi kaza wa kaza to lallai ni dai na sayo su guda biyu kaza da kaza wato ya sayo su a dirhami 800 sai manzon Allah yake a kan su haɗi zalika to ni na karba akan wannan farashi don haka zan baka dirhamin ka 400 sai na kare ce hiya laka to rabin taguwa ta zama taka wanda ya zo cikin hadisin asma, bintu abi bakarin ita ma ta ba da labari kamar yadda aisha ta bayar bi samaniha annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zan karbi raƙumin nan ba taguwan nan ba sai da kudin da ka saye ta ya fa fakala sai ce bi samani ha ishe ta tun da ka nace hakan kake so in ji annabi sallallahu abubakar ya ce to ka ba da kuɗin nata amma shi sai na abubakar ya kawo taguwan ne kawai saboda ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma shirya ya sayo ya adana ya hangi tafiyar da za a yi don haka irin rakumin da ya dace da wannan duk aikin sai na abubakar ne shi ya zaɓa shi ya darji wannan taguwar saboda haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan rakuman guda to abin mamaki wannan rakumi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira a kansa ya zo madina yanzu duk tsawon shekarun nan da manzon Allah ya a garin madina gashi zai tafi aikin haji a shekara ta goma kuma akan wannan taguwa zai je aikin haji to akwai wasu malamai kamar da yin hajar ke magana da suke cewa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karban kyauta kuma ya dade yana karban gudunmawar sai na abubakar amma a aiki wannan dabbar ta hijira manzo Allah ya zai karbe ta kyauta ba ne malamai ke ganin a habba Allah ta kona hu illa min mali nafsi hijira ibada ce mai girman gaske saboda ka manzon Allah bai son wani ya samu tarayya cikin kudin dabbar da zai hau ya zama shi ne wanda ya bada kudinsa ya samar da abin hawan da zai yi hijira domin Allah amma duk da aka fi bakar aina da lada saboda shi ya nemo waɗannan rakuma ɗin wanda in ka dubi littafin tarihi sun yi magana a kai saboda ka sai manzon Allah ya karba akan dirhami 400 wa annaha kanat min ni'ami bani kushair wa annaha ashat ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam kadir wanda Aisha ta bada labarin cewa sai na Abubakar ya nemo wadannan raƙuma guda biyu ne daga wata kabila da ake kiransu banu kushair ya samu labarai daban-daban amma babu shakka ita wannan taguwar ita ce dai manzon Allah yake hawa kanta duk zaman da ya a garin madina kuma ita ce ya yi aikin hajjin nan a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya batta amma tsakaninta da manzon Allah bai dade ba ita ma Allah ya amshi ranta eh, ta rasu a lokacin sai na abubakar yana halifanci kuma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyale ta aka yi ba inda ta ga dama tana tafiya a garin madina tana shiga ta yi kiwon ta har dai allah ya kawo ajalinta ita wannan taguwa ita ce za ka yi ta ganin sunayenta daban-daban kamar yadda sunanta ya zo a wannan hadisin wanda muka karanta jabir ya ce sun mara kibar kaswa'a haka kuma ana kiranta aljaza'u kuma akan kira ta al'abuba'u wanda duk ma'anarsu suna da dangantaka kamar yadda ya zo cikin annihaya fi gari garib hadis na ibn al a juzu na uku shafi na 259 ko da kaji an ce abinda ake nufi da alkaswa mai guntulallen kunne ibn al ya ce huwa alamu laha min qawlihim naqatan min qawlihim naqatun abuba yani mashkukatul uzuri larabawa sukan ce wato taguwa al-abuba saboda kunnanta ya tsage idan kunnan ya gutsure sai a ce mata alkaswa amma ita taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ke tare da ita na kasa illa dai suna ne shi yasa yace alamul laha suna ne kawai aka bata amma ba wai dan kunnan nata yana yana gutsure ko yana yanke ba akwai malaman da suke ganin taguwar ba ɗaya bace amma hakika in ka dubi zadin ma'ad ibn ya yi kokarin ya ya hada bayani akan wannan taguwa mafi inganci ne taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ce ita ce wannan ita ce ake kiranta alkaswa ake kiranta aljaza'u kuma ita ce ake kira al'abuba'u akwai hadisin da ya zo cikin tarihi na ibn sa'ad aljaz'a'u kana shuhaba wa kana la yahmiluha inda nuzulil wahyi ghayruha cewa wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wata dabbar da ke iya ɗaukan manzo idan wahayi ya sauko gare shi sai ita wannan taguwar ita kadai ce idan wahayi ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya ɗaukar manzo kuma ana tafiya wahayi na sauka amma duk wata dabba idan wahayi ya sauko ga annabi manzon Allah yana kanta sai ta durkuta saboda nauyin wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila maganar wahayi tana da nauyi maganar Allah subhanahu wa kuma akwai wata karama ko mu'jiza da Allah ya bama ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata mu'jiza ta tare da ita wannan dabba din yana zama kamar daraja ce da Allah ya ma ita wannan dabba kasancewar ya zo cikin hadisin Anas bin Malik muttafaqun alai hadisin yana sahih Bukhari kitabur riqaq yana babu tawagu' yana kuma sunan abi dawud babu fi karahiyatir rifat fil umur da sunan nasa'i babu fi sabqi anas bin malik ya bada labari tunda anas yayi zama da annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake kanatil abuba'u la tusbab a zamanin annabi sallallahu alaihi wa wasallam akan yi tsere tseren raƙuma yace idan za a yi tsere tseren nan taguwar manzon Allah babu mai wuce ta a gudu ku duba duk shekarun nan da mazo ya tare da ita kuma in za a yi tsere-tsere gasar gudu na raƙumai to ba a taɓa samun raƙumin da ya tsere mata ba ba a taɓa samun latos ba in ji anas bin malik ana nan yau da gobe fa ja'a a arabiyun ala qawdil sai ga wani balaraban kauye ya taho balaraban kauyen nan da ya taho aka sa gasa tsakanin dabbarsa da kuma taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam fa sabaqaha fa sabaqaha al-a'rabi ya zamanto wannan ba kauye dabbarsa ta tsere ma taguwar manzon Allah to wani abu ya damu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba fa ya za a ce wani ba kauye ya zo dabbarsa ta tsere mana manzo ai ba mu yarda ba saboda haka abin ya tada hankalinsu suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah taguwar kafa ga wani ba kauye ya taho kuma har dabbar ta tsere mata sai manzo Allah yake haqqun ala Allah azza wa jalla haki ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yarfa'a shay'an min ad-dunya Allah ba zai daga wani abu a nan duniyan ba illa wa ba abu face sai ya sauke shi Alƙawarin Allah duk wanda Allah ya daga shi to Allah ya alkawari sai ya sauki in ka ji an ce an samu ɗaukaka an tabbata to a kiyama amma idan a duniya ne ka sa ido kawai yau da gobe sai ya zama tarihi Allah ka ta karshen mu wanda wannan dalilin ya sa al'imam abu dawud ya yi babin da ya kawo hadisin anas dinnan sunan babin babu ka fi karahiyatin rif'ati fil umur a kyamaci ɗaukaka game da al'amari na duniya sunan babu kenan a kyamaci ɗaukaka game da al'amari na duniya saboda manzo Allah ya gaya musu ka'ida ne duk wanda ya je sama sai ya dawo kasa duk wanda ya samu ɗaukaka sai Allah ya saukar da shi saboda haka sai malamai na a kai? kamar misali eh, eh, al-Imam Munawi cikin Faidul Qadir آه، جزء إن في شاكي نار أليب يد ستين دبوكو الحديث جواز المسابقة بالخيل والإبل وأن يانونا أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا قاسا نسير سير سكان راكما دواكي وفيه تزيين في الدنيا سنن وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كام ترمنا الأمر الدنيا للإرشاد إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا التبع kaza Allah ya mana ishara da cewar duk wani abin da ke duniya in ya samu ɗaukaka to sai ya dawo ƙasa alkawarin Allah ne kaga ya tabbatar manzo Allah yana da tawali'u manzo Allah ba shi da girman kai ya zama taguwar da yake hawa za a je a sa ta a yi tsere tsere ga na ba kauye ya tsere na shi ya ce a kira ba kauye na a masa bulala ba bai faɗa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hadisi ce hajji ne ga Allah duk abin da ya samu ɗaukaka inda a duniya ne sai Allah ya saukar da shi da sai malamai ke cewa ka guji saukarwan Allah gare ka lokacin da ka samu ɗaukaka, al’imamun eh, eh, eh, yana cewa domin saukarwan Allah subhanahu wata'ala tana iya kaiwa ga wutar jahannama shi yasa ita ɗaukaka ɗin abin kyama ce sai dai idan ta same ka ba ka neme ta ba wanda shi ne abin duk malamai ke sharhi akan wannan hadisi idan ya zama Allah ya yi alkawari kowa ya samu ɗaukaka sai Allah ya saukar da shi to ai rashin samun ɗaukakan ya jima saboda baka san ta ina za ka sauko ba don wani ba saukowa zai ba zai Allah ka tsare ibn qayyim al cikin littafin zadul ya yi magana game da dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mujallar na farko shafin gare 33 sahabbai ba su kyale komi ba rayuwar manzon Allah gaba ɗayan ta an rubuce hadisai ingantattu sun tabbatar mana hatta dabbobi da manzon Allah ya rike duk akwai labarin su ka duba labarin ita wannan taguwa da irin karamar da Allah ya mata ibn qayyim jawziya yace hatta da wakai dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam guda bakwai ne mustafakun alaiha yana da dawakai guda bakwai waɗanda malaman tarihi sun tabbatar wannan babu shakka a kai <clears throat> ya ce akwai asakbu wa huwa awwal farsin eh, malaka wanda shine dokin manzo na farko ana kiransa abbarsu <clears throat> sannan akwai almurtajaz akwai alluhaifu akwai allizazu akwai azzarbu akwai safhatun akwai alwardu yace fa hadhihi sab'atun muttafaqun alaiha idan ka dawo ga alfadari fa manzo Allah yana da alfadari da yawa akwai adduldul wanda hakimin misar al-muqawqis ya bashi kyauta akwai wata wato wani alfadarin har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ana kiransa fibba akwai alfadarin da wani sarki yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ana kiransa farwatu bin amrin al-juzami sannan akwai wani alfadari wanda wani sarki har yanzu sahibu aila yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ana kiransa yuhannatu bin ru'ba sannan akwai wani har yanzu da hakimin wani birni da ake kiransa daumatul jandal yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta akwai ma wanda annajashi ya aiko ma sallallahu alaihi wasallam kyauta wanda cikin waɗannan eh, alfadarorin wanda annabi ya samu daga wajen annajashi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa jakuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin waɗanda ya mallaka akwai uhairun wanda al hakimin misr ya aiko masa yana da wani jaki har yanzu wanda shi sarkin eh, larabawa da ake kiran safar wata bin amrin aljuzami ya yi masa kyauta to ya zama hatta waɗannan dabbobin gaba ɗayansu malamai sun rubuce su game da tarihin kowanne babu wanda aka kyale inda rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ita wannan taguwa ibn qayyim jawziya da yazo karshen magana sai yace to akwai sabani da aka yi kanta illa dai mafi inganci wato shine cewa taguwar manzon Allah guda da yace ita ce wannan al-abba'u ita ce al kuma ita ce alkaswahu wanda ya zo cikin hadisin nan to mu ci gaba hatta idan sawar alal baidai jabir bin abdullah ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau taguwarsa har sai da taguwar ta daidaita da shi manzo akan albaidau fili shine albaida asali mun yi magana akan sa a baya da misalin sharhin da al-imam nawawi ya ma hadisin hadisin da ya zo da maganar albaidwa hadisin abdullah bin umar yana sharh sahihi muslim juz'i na 4 shafin da da biyu uku malamai suna cewa hadhihi albaidwa hiya sharh alladhi qaddama dhulhulayfa ila jihati makkah daga dhulhulayfa akwai wani tsauni daga wannan tsauni sai fili fili mutum ya dauki hanyar makka to wannan filin na farko wanda ke bayan wannan tsauni shi ake kiransa baida'u wa amma huna fal murad bil bayda'i ma zakarnahu sai yake wa kullu mufasatin tusamma bayda da larabci kowane sararin fili ana kiransa bayda'u amma asali bayda'u da yazo cikin hadisi hadisin Abdullah bin Umar da hadisin Jabir bin Abdullah suna nufin filin da ke bayan miƙatin Madina zulhulaifa akwai wani fili da ke bayan wanda farkon filin da zaka samu shi da ake ne. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Abin da ya tabbata game da labarin da aka bayar sai aka samu wato bayani kashi biyu kaga wannan hadisin da muke karantawa hadisin Jabir ya nuna cewa sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan filin shine albaida yana gaba da Zulhulayfa sai da ya iso wannan fili kafin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara talbiya amma mun karanta hadisin abdullahi bin umar wanda ya zo a baya a cikin wannan kitabul hajji yana cewa ma a halar rasulullahi illa min indil masjid manzon Allah bai yi haramin aikin hajjinsa ba face a daidai masallaci wato yana gama nafila yana hawa taguwarsa taguwar na gama tsayuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi harami wanda muttafaqun alai hadisin abdullahi bin umar yana sahih bukhari yana sahih muslim sannan akwai hadisin anas bin malik wanda shi ma ya tabbatar da haka anas bin malik yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin madinati arba'an manzon Allah yayi sallah raka'a hudu a garin madina wa bi zil hulaifati raka'a ce da aka zo zul hulaifa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu saboda yanzu ya zama matafi sallar kaso summa bata eh, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zulhulaifa hatta asbaha bi zulaifa falamma rakiba rahilatahu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan taguwarsa wasta waddihi taguwar ta wato ta daidaita bi ma'ana ta gama tsayuwa lokacin da taguwar ta tsaya a halla sai manzo Allah ya haramin aikin haji shi ma hadisin Anas yana sahih Bukhari kitabul hajj babu man bata bi hulaifa hatta asbaha da kuma sahihu muslim kitabu salatul musafirin wa qasriha babu salatin musafir yana cewa sallaitu ma'a rasulillahi dhuhra bil ta arba'an wa sallaitu ma'ahu al-asra bi zil hulayba nayi sallan azahar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina muka yi raka'a hudu saboda ba mu bar gari ba hukuncin kasaru bai riga ya hau ba amma da muka iso zulhulaifa miƙati sai annabi yayi kasuru ya mana sallar la'asar raka'a biyu al-imam an-nawawi yace tsakanin zulhulaifa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sittatu amyal mil shida ne mil shida tsakanin zulhulaifa miƙati zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda mazan Allah ya baro cikin gari to yanzu kasuru ya hau kansa akwai riwayar jabir da ta zo har yanzu annal ihlal anna ihlal rasulillah min zil hulayfa hi nastawad bihi rahilatu yaushe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki niyya na aikin hajji shine lokacin da taguwarsa ta gama tsayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kanta ta tsaya shikenan hadisin yana sahih bukhari kitabul hajj babul ihlal inda masjidi zil hulayfa to asali ibn hajar ya dade nan gurin bai kawo gaba daya ba akwai abin da ya dade yanda hadisin yazo a sahihu muslim yake so in karanta fa sallallahu rasulullahi fil masjid jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin masallacin zulhulaifa suma rakiba alqaswa sannan ya hau taguwar sa alqaswa hatta idza tawaddihi naqatuhu ala albayda har sai da taguwar manzo ta daidaita gare shi ta gama ainihin tsayuwarta akan albayda wato an fita bayan gari kenan shine hadisin Jabir wanda shi aka ce labarin Jabir ya dan bambanta da labarin abdullahi bin umar da labarin anas bin malik kuma hakika labarin anas bin malik da abdullahi bin umar su ne ake al'akari da su su ne ake aiki da shi wato da kayi nafila a zulhulaifa da zaran kayi nafila kada ka yi shiga harami sai ka zo ka hau kan abin hawa idan mota ce sai ka hau ka zauna lokacin da ka zauna sannan sai ka yi talbiya kaga ka yi niyyar ka shiga harami na umura ko kuma harami na aikin hajji wanda ya samu hadisi na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi Jabir a wannan hadisin da muke karantawa yana nuna mana cewa ba wai a daidai masallacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harami ba sai da ya bar masallaci tafiya ta danyi nisa an isa wannan fili da ke bayan zulhulaifa shine albaida daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi harin to abin da ke ya kawo sabani ta wajen riwayoyinsu shine ma'anar ihira kowa ya ba da labarin abin da ya ji manzo ya faɗa cewar labbaik allahumma labbaik wanda ya ji annabi ya yi a kusa da masallaci zai ce ihira mai sa'anan ne wanda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yi a bayan an bar masallaci an kama tafiya sai ya dauka ai sai da aka yi sa wannan fili kafin nan manzon Allah ya shiga harin to Jabir ya ce nazartu ila maddi basari babu shi a littafin nan amma yana cikin hadisin sahihu muslim wanda yana daga cikin abin da ibn hajar ya dace don sani ba ko akwai a naku uh, jabir ya ce nazartu ila maddi basari mun bar zulhulaifa yanzu mun shiga wannan filin jabir ya ce sai na dubi bai na yadai gaban annabi iyakar na. min rakibin wa mashi dan adam ne wani yana kan dabba wani yana tafiya akan sawunsa kaga yayi niyyar za a je aikin hajjin nan daga Madina a ƙasa za a je Allah ya kara musu yarda a ƙasa za a tafi ka duba tafiya da ke tsakanin Jidda ma da Madina ka ce za ka yi ta a ƙasa. a mota ma kana ganin an ɗauki lokaci jabir ya ce na dubi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar gani na dan adam ne wani yana kan abin hawa wani kuma yana tafiya akan sawunsa wa an ne misla zalika na dubi dama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma kwatankwacin haka damar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin iyakar inda gani na ya kai banga karshen dan adam ba gaban manzon Allah ban ga ƙarshen ɗan adam ba damar manzon Allah ban ga karshen dan adam ba wa an yasarihi misla zalika ta hagun manzon Allah ban ga karshen dan adam ba wa min khalfihi misla zalika ta bayan manzon Allah ma irin haka iyakar ganinsa wato dan adam nake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba da baya dama da hagu sai ce wa rasulullahi baina abhurina ga manzon Allah a tsakaninmu wa alaihi yanzilul qur'an ga alkur'ani yana saukowa ga manzon Allah ana tafiya Allah ke karantar da sahabbai yadda za a yi aikin haji wa huwa ya'rifu ta'wilahu Jabir ya ce kuma fassaran Qur'anin annabi ya riga ya sani ba sai an karantar da shi ba fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana Jabir ya yace ai ba ba a koyawa manzo wa huwa ya'rifu ta'wilahu ya riga ya san fassara wa ma amila bihi min shay'in to aikin mu mu kuma sahabbai mun sa zora ne duk abin da annabi yayi amilna bihi sai mu yi saboda dama hikimar tafiya hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan a koyi irin aikin da manzo zai yi a wannan aikin hajji saboda ka sun sa ido me annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai su yi abinda bai yi ba ba su yi mun kawo maganar al-Imam Nawawi a shafin sahih musulman da ke cewa musabi ne a yi nafila raka a biyu idan an isa miƙaci inda iradatul ihram wa yusallihi hima qabla al-ihram wa yakuna ni nafila musahabi ne wanda shine abin da akasarin malaman sunna suke faɗi to mu ƙara gaba a lokacin nan a halla bi tauhid sai manzon Allah ya daga murya da kalmar tauhid ya daga murya da kalmar tauhid kaga an samu kalmar tauhidi daga bakin sahabin manzon Allah a shekun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma at-tauhid an riga an santa sai manzon Allah ya daga murya shine a halla rafa'a sautahu bi tauhid manzon Allah ya daga muryarsa da kalmar tauhidi kaga kalmar talbiya ana kiranta kalmar tauhidi saboda in ka lura da ita gaba ɗayan ta tauhidi labbaika allahumma labbaika amsawa gare ka ya Allah amsawa gare ka labbaika la sharika laka labbaika amsawa gare ka babu mai tarayya da kai ya Allah muna amsawa gare ka innal hamda lalle godiya wan ni'mata da wata ni'ima gaba dayanta laka naka ne wal mulka haka nan ma iko gaba dayansa naka ne la sharika laka babu mai tarayya da kai kaga duk ni'imar da dan adam zai nema duniya tana wajen wa tana wajen Allah mulki gaba ɗayansa yana gurin wa yana gurin Allah aka kare da la sharika laka shine jabir yake wannan shine kalmar tauhidi manzo Allah ya daga muryarsa yana yi yanda hadisin yazo cikin sahih muslim yace wa ahallan nasu bi hadha allazi yuhilluna bihi suna jin annabi yayi sai mutane suka daga murya su ma suna yi falam yarudda rasulullahi anhu alaihim shay'an minhu walazima rasulullahi talbiyatahu wato akwai riwaya da ta zo na wannan hadisin na jabir ya zo cikin hadisin al-imam ahmad yana cewa walabban nasu wan nasu yazidun annabi sallallahu alaihi wasallam yana talbiya sai mutane suna karawa su kuma wasu na yi daidai da yanda annabi yayi yana wasu kuma suna kari akai suna cewa labbaika zal ma'arij labbaika zal fawabil labbaika zal ma'ariji zal ma'ariji muna amsawa gare ka ya Allah mai matakala mai matakala shine al ma'arij wa labbaika zal fawadi muna amsawa gare ka ya Allah mai mallakar kowace falala jabir ya ce manzo Allah yana ji wasu sahabbai sun yi kari falam ya ib ala ahadin minhum shay'an amma manzo Allah bai kushe ma kowa ba bai hana su ba saboda ana samu suna kawo wani nau'in zikiri daban suna hadawa da wannan da manzon Allah yayi amma annabi bai hana ba sai dai Jabir ya ce wa nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u falam yaqul lahum shay'an manzon Allah yana ji amma bai ce musu komi ba sai ya wa waladima rasulullahi tarbiyatahu amma fa shi manzon Allah bai canza ba iyakar tarbiyyarsa kenan yana kai لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك من الله في تنزل أما أنت مؤمن سكي تقاي هكذا يسا ما لم يسكي شرحي قبل وأنه kamar misali sharhun nawawi ala sahih muslim yana juz'i na yana juz'i na 1887 alqabi iyaw yace wannan ya nuna cewar ita talbiya bata takaita ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kawai ba tunda annabi ya ji an kari amma bai hana ba saboda haka in kayi labbaika allahumma labbaika ka dace da sunnar manzon Allah idan kai lafuzzan da aka samu wasu sahabbai sun yi kari kamar sayyidina Umar a wannan tafiyar aikin hajji shi ma yayi kari labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka war ragba'u ilayka wal amal hadisin abdullahi bin umar ɗansa akwai hadisin anas bin malik wanda yake cewa ka haƙƙan ta'abbudan wa riqqa ka haƙƙan ta'abbudan wa riqqa kaga nan makari saboda haka sai malamai ke cewa waɗannan ƙare-ƙaren da sahabbai suka yi ai annabi ya ji shi kuma zan Allah baya wato takaitawa wajen tsawatarwa akan barna da a ce kalmomin nasu ba su dace wa manzon Allah zai hana wannan ya nuna ita talbiya tana da fadi kana iya shigar da zikirin Allah subhanahu wataala kana iya shigar da zikiri kamar misali maimakon labbaika Allahumma labbaika ka ci gaba da zikirinka la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir don kai malamai suna ganin ba laifi bane amma akasarin malaman sunna sun ce almustahabbu al-iktisaru ala talbiyati rasulillah abinda aka fi so shine karka kara da kowane kowane lafazi kowace kalma ko da an samu daga manyan sahabban manzon Allah me dalili da yasa aka ce a takaita ga talbiyar annabi saboda cewar Jabir Jabir yace annabi ya ji mutane suna kara kalmomi bai hana su ba amma kuma shi bai canza daga wanda yake yi ba tunda mazan Allah bai bar yin wanda yake yi ba sai aka akasarin malamai suka ce to gaskiya a kyale waɗancan sahabbai da nasu kawai a dawo ga na manzo sallallahu alaihi wasallam nan ka duba sifatu hajjatin nabi shafi na biyar malamai sun yi magana akai akwai lafazin da ya inganta daga abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi labbaika ilaha alhaqqi labbaika In samu wannan kari wanda ya zo cikin riwayar al-imam an-nasa'i al uh, ibn majah ko malamai da yawa sun inganta asali ma'anar talbiya ita ce ijabatu da'awati Allah ta'ala li khalqihi ma'anar talbiya kamar inda ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa a mujallad 26 shafi 115 me ake nufi da at-talbiya ibn taymiya yace ijabatu da'wati Allah ta'ala li khalqihi talbiya ita ce amsawar da kai bawa kake ma kiran Allah wace kira kenan da da'ahum ila hajji baitihi ala lisan khalilihi Ibrahim Alayhi salam ai annabi Ibrahim shine wanda Allah ya sa ya kira mutane su zo bautan su zo aikin hajji to wannan kiran da annabi Ibrahim Alayhi salam yayi idan ka amsa wato kamar ka samu damar tafiya aikin hajji kenan saboda akwai hadisin Abdullah bin Abbas da ya bada labari lamma faraga Ibrahim alaihi salam min bina'il bayt lokacin da Annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba sai aka ce masa azdin fil nas bil hajj Allah yake masa kai sanar da mutane game da ibadar aikin hajji sai ce rabbi wa ma yablugu sauti ya za a yi muryata ta isa sassan duniya kala sai Allah madaukake ce azzin wa alayyal balagu kai dai kai sanarwa kai shela ka kira mutane su zo aikin haji ni kuma zan isar da wannan sanarwa kala fanada ibrahim saboda ka sai annabi ibrahim yayi kira ya ayyuhan nasu kutiba alaikum hajju ila albayt alatiq ya ku mutane an wajabta muku yin aikin haji zuwa ga dakin ka'aba Ina ka ce al'atik ana nufin daɗaɗɗe tsohon daki domin shine dakin farko inna awwala baitin wubi alinnas saboda kai sa ake kiransa albaitul atiq fasami'ahu ma bayna as-sama'i wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe muryar annabi Ibrahim alaihi salam duk wata halitta da take sama da ƙasa sai da ta ji kiran annabi Ibrahim saboda ka sai abdullahi bin abbas ya ce afala ta rauna afala tarawna annan nasa yaji'una min aqsal ardi yulabbu ba ku ganin mutane lokacin aikin haji in yayi gabas da yamma kudu da arewa ana shigowa maka ana labbai allahumma mun amsa mun amsa ga mu mun zo wannan amsa ne game da kirar da Allah subhanahu wa ta'ala yi ibn hajar ya inganta wannan al'asar na abdullahi bin abbas a cikin fasul bari a mujallar shida shafin ɗari hudu da shida saboda haka talbiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zo a hadisin jabir dinnan kuma wannan talbiyar ita ce mafi inganci mafi dacewar ga musulmi ya rike ta amma don ya hada da wani zikiri ba laifi ba babu laifi don mutum ya hada da wani zikiri illa dai a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara talbiya daga ina daga miƙati kaga mun samu wani hukunci a nan shi eh, talbiyyar nan farilla ce na akasarin malamai na cewa ba farilla ba ce kamar misali alimamu shafi alimamu ahmad suna cewa ba zo ba ne amma alimamu malik da alimamu abu hanifa suna cewa wajibi ne kuma gaskiya ne wajibi ne tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai ku yi talbiya a daga murya har ma an samu sako daga Allah Allah ya turo mala'ika ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai su daga murya kaga talbiya ta zama wajibi shi ne ibn hazm yake cewa ko da sau ɗaya ka yi sai ka kama bacci ka sauke wannan farin ɗin amma dai an fi son kada ka bari yin tarbiyya sai ka isa ka'aba sai ka isa makka lokacin da aka isa makka lokacin da za a fara tawaf sai ka daina tarbiyya. din wanda shine fahimtar Abdullah bin Abbas akwai hadisin sa yana sunan Tirmidhi akwai hadisin Abdullah bin Umar da ke cewa ba sai ka shiga garin Makka ba idan ka hangi gidajen Makka ma mutum yana iya aje tarbiyya wanda zamu zo kai insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك